الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته في التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحلا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا بليد ولا سخال بالأسواق ولا يجزي بسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويذكر ولن أقبضه حتى أصيب به ملة الأوجاع فأقطع به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلى قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وفي سبيل البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في الله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 da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata sha biyar ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan biyu shekara ta miladiya dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna al-tuhfatul iraqiyya fi a'mal qalbiyya والنفر تقي الدين ابو العباس احمد ibn عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sana ɗari kuma wannan shine majalisun mu na nawa na ashirin da biyar kuma a jerin gwanon majalisocin ba wannan masallaci ya albarka shi ne da nawa na 69 idan ba manta ba gabar da inda shari'a yake magana a kanta shi ne batun neman taimako wajen Allah a kan sha'anin ibada a kan abin da kake yi na bautar Allah ka rika neman taimako wajensa ya agaza maka ya tallafa maka domin ka ga kayi ibadar nan kamar yadda yake so kuma kayi ta bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a dunkule yana fassara fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai kuma muke neman taimakonka a inda yake mutane sun karkasu dangane da wannan ayar zuwa kaso hudu to yana magana akan kaso na farko waɗanda suke kallon janibin umarni da hani janibin ibada janibin da'a ga ubangiji amma kuma suna manta janibin alqada'u wal qadar wat tawakkul wal isti'ana shi dai suna duba cewa ubangiji shi ke sawa a yi shi ke halawa suna duba cewa ubangiji shi ya cancanta a bauta masa suna ganin ubangiji shi ne wanda ya dace a yi masa da'a da'a ta gaba daya to amma kuma suna mantawa cewa dukkan waɗannan abubuwa ba za su yiwu ba sai Allah ya taimaka maka akan yiwuwarsu ba za ka iya zama mai ibada ba sai ubangiji ya taimake ka ba za ka iya zama mai da'a ba mai jin umarni mai guje wa hali sai ubangiji ya taimaka maka akan wannan yake ko akwai waɗanda su suna duba janibin al'amur wannan sun san cewa addini baya yiwuwa sai da abin da Allah ya yi umarni da shi ko ya hana to ka bi abin da Allah yake shi ne addini ka bar abin da Allah yake shi ne addini sun san wannan amma kuma suna sakaci ba sa dogaro ga Allah wajen su ga sun cimma wannan burin su sun cimma wannan abin da Allah yake ya halicce su saboda shi wato ibada don haka za ka same su sautari suna wato gajiyawa akan aikata wasu abubuwa na da'a ga shi dai sun fahimci sunna sun fahimci tafarkin gaskiya amma kuma ba su da kokari wajen aiki da wannan tafarki din wannan sakaci ne da aka samu ta bangaren su wajen iyaka nasta'in na wa iyaka nasta'in ya zan ba sa neman dogaro ga Allah ba sa neman taimako wajen sa akan ya agaza musu ya tallafa musu da dama mutane sun fahimci kamar dogaro ga Allah ko neman taimako gare shi ana yin shi ne cikin harkokin duniya kana neman kuɗi ka dogara ga Allah ko kana neman mulki ka dogara ga Allah ko kana neman ƴaƴa ko al'umma ka dogara ga Allah wasu sun fahimci kamar dogaro ga Allah ya taƙaita ne akan abubuwan da suke al-mubahat tare da cewa dogaro ga Allah ya shafi wannan kuma ya shafi harkar ibada a harkar ibada ne ya kamata ka dogara ga Allah wato ba a guzurin duniya ba in ka dogara gare shi a guzurin duniya abinda za ka ci ka sha ko matsuguni ko mulki sarauta to ai kaga ya fi cancanta ka dogara da shi game da abin da ya shafi gudunin lahira wanda shi ne ibada da mutane ba sa fahimtar dogaro ga Allah ya kunshi wannan ya kunshi wannan to shi ne ibnu ya yake ga mana kace kace mutane wannan shi ne kaso na farko waɗanda ga shi ne sun san addini shi ne a yi abin da Allah ya ce a bar abin da ya ce a bari sun fahimci wannan amma kuma suna da gajiyawa wajen dogaro ga Allah don cimma wannan manufa su ne kaso na farko wanda ibn taymiya yake magana a kansu yake wa fi sahihai an abdullahi ta amrin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة إلا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. عبد الله بن عمرو بن العاص Allah ya kara yarda da shi da mahaifinsa Amr ibn al-As wata rana a ba ibn Yasar wani tabi'i ya tambaye shi yace a karanta ka da kai da attaura ko da jila da littattafan da suka gabace mu shin ka ga wani guri da aka rubuta sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin waɗannan littattafai da ɗaɗɗu shi da abdullahi dan amr ya ce da shi tsaye sifar ta da ta zo a cikin attaura inna ka shahidan wa mubashiran wa nadira attaura anan ta kunshi attaura wanda yake da littafin da aka sani littafin da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa alaihi salam sannan kuma ta kunshi injila din ita kanta za ta shiga karkashin kalmar at wato kalmar at a anan ana nufin littattafan da suka gabace ni littattafan da ake karantawa littafin annabi Musa alaihi salam da kuma littafin annabi Isa wanda shine injila a cikin waɗannan littattafai أقول إن تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكنوا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ألا يا جاي من سوى تسفر النبي صلى الله عليه وسلم دبيان شيوى لي أقول سؤالتكم التوراة والإنجيل لا نعم، هذا عبد الله بن عمر بن العاص متبعه وانده إلى كرنة لتتفوض النمتاني لنا جنن أدل أكرمتا da yake ya gano inda aka rubuta sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin waɗannan littattafai daga cikin sifar sa da suka da sauran cikin wannan littattafai akwai inna arsalna ka shahidan wa mubashiran wa nadira kowa ya san wannan sifa ce da ta zo a cikin alqur'ani Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa lalle mun aiko ka shahidan mai shaida domin kai shaida ga al'ummar ka waɗanda suka bi ka a ranar gobe kiyama ka ce 'Yi eh, waɗannan al'umma ta ne kuma sun gaskata da ni sun yarda da abin da na zo da shi ka yi musu shaida a kan cewa su masu gaskiya ne sannan ka yi shaida kan kafirai waɗanda suka ƙaryata ka ka ce eh waɗannan sun ƙaryata ne ba su yarda da manzanci na ba ba su yarda da su yi biyayya ba wannan ne ma'anar shahidan wato zai yi shaida ga muminai domin su shiga aljanna hakanan zai yi shaida a kan kafirai domin su shiga wuta wa mubashiran sannan kuma mai bishara kana mai bishara kana mai faranta rai ga wannan al'umma da cewa wanda duk yabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa da'a ya musulunci wanda dan dan aljanna ne wanda ita ce bishara din wanda liran kuma mai gargadi kana yi musu gargadi akan cewa dukkan wanda ya tafi layi ya bar tafarkin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan babu ko shakka wata za shi wannan shi ne ma'anar nabi waɗannan su ne matakai na da'awa mataki na da'awa mataki na bushara shi ne matakin farko ka faranta wa mummunai ka gaya musu ga abin da za ku samu na shi da garaɓar da Allah zai garaɓar da Ubangiji zai ba su na gobe kiyama in sun yi ɗa'a da yawa daga cikin zukata sukan so a yi musu bishara a yi musu aljishir wannan yakan sa su tausasa su yi kauya wasu zukatan kuma bishara ba ta sa su tausasa sai an hada da gargaɗi sai an hada da jan kunne da barazana an gaya musu cewa idan har kuka kauce wa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama to wuce za ku ba ku shakka wasu wannan ne ke sanya su ainihin su rausata su yi kauya to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama duk yana bin wannan tafarki kuma wannan tafarki shine na mai da'awa ko da ya hada bishara da nizara ya hada bishara da nizara wani lokaci ya faranta wa mutane rai ya gaya musu falalar Allah wani lokaci kuma ya tsoratar da su azabar Allah ba haka ba daidai bane ya kasance mutum kullum shi wa'azinsa falala ne baya fadar janibin ukuba ta ubangiji kullum shi dai sai da falala ya ba da falala ya ba da lakari ya ba da waye wani kaza wani kuma kullum tsoratarwa ne kullum ya hau bari wani barsa akan mutuwa akan azabar tsanani akan mala'ikun mutuwa akan ainihin wutar jahannama da waye duhun kabari kullum dai shi maganar sa shi ne razamarwa da tsoratarwa da jefa fargaba a zukata to duk waɗannan bangarori wato idan mutum ya tsaya akan bangare ɗaya kuskure ne domin ana so a haɓaka janibin da wal kau a cikin zuciyar mumini sai waɗannan fuka-fukan biyu sun taru tare da mumini ya kai ya tashi ya yi ainihin kai kawo a cikin farfajiyar samaniyar bautar Allah ya kasance yana da cikin guda biyu fiffiken da fata da kan rai da kuma cikin tsoro da fargaba amma ya kasance cikin ɗaya ne da shi ko da shi ba zai tashi ba ba inda zai je in ka kai masa bayanin kalala kullum shi ke na sai sangarci ɗauka a ah, sai addinin ma haka yake to ai ina ga ko a haka ma na tsaya ai ina ga da wuya a ce ban kai labari ba saboda kullum falala ake biya kullum falala ake biya masa to kaga ba ita abu wannan sai halaka haka ne idan cikin kau kawai gari tsoro tsoro kullum to zai nan ma zai karaya ce kai abin nan fa yana da wuya ina ga da in rasa biyu gara in gore a nan inda na ga dai hanyar wato akwai wahala kafin a isa in je in yi ni nan ban ci nan ba kuma can ba a je a ci ni da gara a nan mu mora to kaga wani an fitar da kauna saboda an cika zuciyar da tsoro da musulunci su ana so a haɓaka duka ɓangarorin biyu a sa maka kwaɗayi, a sa maka kuma tsoro yatajafa junubuhum anil madajiri yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wani yake bayan Allah su ne waɗanda suke bari gurin kwanciyar suna ta bautar Allah suna ta bautata wa Allah khawfan wa fama, suna tsoro suna kuma kwaɗayi suna tsoron ka a karɓa amma kuma suna tare a ubangiji mai rahama ne zai karɓa Da wato sun haɗa a wurin inda hun kanu sari'una fil khairati ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ubangiji ya sifanta annabawansa da cewa su ne waɗanda suke gaggawa cikin aikin alkhairi suna bauta mana in ji Allah ragaban tare da kwaɗayi wa ragaban da kuma da kuma tsoro don haka bayan Allah su ne waɗanda suke haɗa duka ɓangarorin guda biyu to haka mai wa'azi shi ma a cikin bayanansa yana da kyau ya dinga taɓo nan ya taɓo nan sun ya hudu ba ne ya kasance yau in ya hudu ba akan falala to wata ranar kuma sai ya hudu ba akan tsoratarwa da gan kunne wa hirzan lil ummiyin sannan kuma tsari ne ga waɗanda suke ummiyai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ai ya kasance tsari ne ga ainihin larabawa waɗanda suke cikin duhu suke cikin fata suke kan gabar halaka duk wanda ya mutu akan halin da suke ciki kafin aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama babu shakka yana cikin halaka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya zo ya zama musu tsari domin duk wanda ya bi ya tsara kanshi daga fadawa cikin halaka ya tsara kanshi daga fadawa cikin wuta anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma na waɗannan sifofi guda biyu al-abdu wa rasulu bawa kuma manzo sifofi ne ya ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabin sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da su babu sifa da za a sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ita da ta kai sifa ta tafi da shi bawa bawa kuma na Allah dukkan wani wanda kuma ya samu wannan sifa bawan Allah bi ma'ana abidun lillahi la mu'abbadun lahu ya kasance ma'anar bawan Allah ma'ana mai bauta wa Allah bisa ga san shi da zafin shi ba bisa ga an tilasta shi ba wanda ya zama bawan Allah bisa ga zafin shi babu shakka wannan ya samu babban rabo annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya kowa kamala wajen tabbatar da wannan sifa ta ubudiyyatu lillah zaman sa bawan Allah kuma manzo da Allah ya zafa ya ba shi sako na ƙarshe wanda a bayansa babu wani manzo kuma babu wani annabi bayan shi sannan ya kalli tawakkila na sa maka suna mai dogaro wato a cikin littattafan da suka gabata Allah ya sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna al-mutawakkila mai dogaro mai dogaro ne ga Allah cikin dukkan lamarinsa cikin ibadarsa cikin da'arsa ga Allah madaukakin sarki cikin fafutukarsa da da'awarsa da jihadinsa mai dogaro ne ga Allah cikin al'amuran rayuwarsa zamantakewarsa da iyalinsa zamantakewarsa da sahabbansa cikin kaikawansa a dukkan al'amuransa shi ne dogaro ne ga Allah wannan shi ne muhallin shahid wanda ya sa ibn tabiya ya koro wannan hadisin kasancewar manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an ba shi wannan sunan al-mutawakkila mai dogaro ga Allah wannan shi yake nuna cewa hatta annabawa a cikin abin da suke yi na faɗi shi wajen ibadar su to suna neman agaji da taimako da tallafi wajen Allah suna dogara gare shi ga sayyidul mutawakkilina shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cikin al'amuransa yana dogaro ga Allah har ya cancanci a bashi wannan suna tun ma ba shi ba laisa bi qasdin wala ghalib kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zamo mai kaushin harshe ba wala ghaliz bai kuma zamo mai kaushin zuciya ba wato baya kautata magana ga jama'a har kullum yakan yi magana mai taushi yakan harshen ta. ko da kuwa mutum ya yi abin da ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi kokarin ya nusantar da shi ta hanyar da take mafi sauki haka nan wala ba mai kautatawa bane ta fuskar wato ta fuskar aiki ba ya da kakkautar zuciya ta yadda idan mutum ya yi masa babu rangwani babu abuwa ba haka yake ba za ka ga wasu mutanen wani har ma sun kawo yake ni fa ban iya gaba ba ni fa in dan na fa shiga fara gaba da mutum fa ni fa ba na daina wato shi yana ganin kamar wata falala ce shi wai bai iya gaba ba bai san cewa wannan aiki ne ba na kasa ce tattare da shi ce kai baka iya gaba ba kai ba a gaba da kai ba a kaza kai ba wannan alama ce ta cewa bai san sifa ta kamala ba sifa ta kamala ka zama mutum ne wanda baka da kaushi kuma sannan kana da yafiya kana da afuwa kuma afuwa wacce take inda al-maghfira wato kai afuwa lokacin da za ka iya karama sai ka ce kaya sai ka kau kai wanda ita ce afuwar da ake yabo ba kai afuwa ba dan ba yadda za ka yi saboda kai ma in kace ba za ka yi abubuwa ba to yi magani rama magani to irin wannan afuwar ba ita ce aiki yabanta ba afuwar da kana iya karama ka cimma mutum ka ci lagonsa sai ka saki shi shi to dan nuna maka cewa inda ina so ina ma zan rama to wannan ita ce afuwar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da ita ya kasance yana yin afuwa yayin da ya cimma abokin gabansa ya zama na yana karkashin sa to a wannan lokacin sai ya yake masa kamar yadda yawa Qurayshawa lokacin da ya fasu Makka a lokacin da suke tsammanin babu irin abin da ba zai musu ba na ramuwar gayya ganin irin yadda suka kuntata masa suka ci zarafinsa suka kore shi shi da sahabbansa da kasarsa suka kwashe dukiyoyinsu suka bi su kuma da yaki har Madina sai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka muntasira yana mai nasara a kansu a wani lokacin abin da suke tsammani a bisa ɗabi'a ta ɗan adam shi ne a ga cewa ya yi ramuwar gayya musamman akan waɗanda suka rayu tsawon waɗannan shekaru suna nuna masa mugunta lokacin da ya tsara su yake tambayar su cewa me kuke tsammanin zan aikata gare ku na zan nukun anni fa'ilun bikum قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم muke tsammanin kai mana alkhairi ne domin kai dan uwa ne mai karanci kuma dan dan uwa mai karanci annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasriba alaikum al-yawm izhabu wa antum khulaqa tafi babu abin zargi a ku a yau ku je kuna masu yanci to wannan da dama ta da dama suka ga cewa eh lalle wannan ba mutum ne irin kowa ba saboda haka da yawa suka musulunta a wannan lokaci to shi ne ibn taymiya yake cewa shi ne abdullahi dan amr yake cewa wala takhadun bil aswa sanda yana da cikin sifarsa wala takhadun bil aswa ba mai hayaniya ba ne a kasuwanni wato ba mutum ne mai hayaniya ba a kasuwanni al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul buyu bayan ya kawo ta a cikin kitabun eh, eh, inda ya bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan abin da inda ya kawo shi a tafsirin suratul fath sannan ya kawo shi a babin a kitabul buyu babu karahiyati sakhab fil aswaq babu karahiyati sakhab fil aswaq wato karhanci na hayaniya da kakaci a kasuwanni wanda yake nuna maka cewa wannan sifa ce abin zargi sifa ce abin abar kushewa a ce kai hayaniya ne da kai a kasuwa yau a jika da wancan ta haɗo ku gobe a jika ta haɗo ku da wancan kayan wancan kaki biya ka ci bashin wancan kaki biya ka karɓi kayan wani kaɗakar kullum kai rigima kake da mutane a kasuwa wannan ba sifa ce mai kyau ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama aka kore masa irin wannan sifa galibi waɗanda suke 'yan duniya masu neman duniya ido rufe su za ka same su masu shiga da ciki kullum shi bai damu ba ya taɓa kayan mutum saboda shi bukatar sa a zai ya samu ya zai ya tara ko ta wata hanya to irin wannan za ka same su kullum cikin hayaniya suke da mutane wannan hadisi ta yana nuna cewa ba laifi ba ne dan babban mutum ya shiga kasuwa abin da yake laifi a same shi cikin masu hayaniyar kasuwa ɗabi'ar kasuwa akwai 'yan hayaniya to kasancewar akwai masu hayaniya da hargowa da rigingimu ba zai hana mutumin kirki ya shiga kasuwa ba don neman abinci ko kuma don neman sayan bukatarsa wannan ba illa ba ne illar shi ne a same shi shi ma ɗan hayaniya kaga ba a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga kasuwa an ce an ce da shi ne baya hayaniya baya hayaniya a cikin kasuwa wala takhadun bil aswaq wala yazid sayyi'at sayyi'a wannan idan an masa mummunan baya takankawa da mummuna in an masa mummuna baya takankawa da mummuna wato idan aka yi masa mummuna yana takankawa ne shi kuma da mai kyau walakin yadda yi sayyatin hasana sanda aka yi masa ba mai kyau ba shi kuma yana takankawa da abin da yake mai kyau wa ya'fu wa yaghfiru sannan yana afwa yana kuma yafiya ولن hatta حتى da به الملة الأوجاع ba zan karfi ransa ba har sai na miƙar da addinin da yake ya karkace shi da addinin annabi ibrahim alaihi salam alhanifiyya as-samha addini wanda ya karkace wa barna ya zama akan turba totar miƙe totar babu lankwasa babu kantara tattare da shi to wannan suke hanya ta annabi ibrahim alaihi salam daga baya ta karkace aka shigar da shirka a cikin addinin annabi ibrahim alaihi salam larabawa suka ɓace suka kama wani tafarkin da ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya miƙar da wannan karkasa kuma Allah bai karɓi ransa ba sai da ya miƙar da wannan karkata da take cikin addinin annabi ibrahim alaihi salam fa aftahu fa aftahu bihi a'yunan umiya in bude idanuwa makafi da shi wato ta hanyar shi Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da waɗanda ba sa iya ganin gaskiya su dawo suna ganin ta bayan da jahilci da bata ya sa sun zama makafi ba sa iya tantance gaskiya da ƙarya ba sa iya tantance hanyar da ya kamata su ji tafe su ga Allah da hanyar da za ta kai su ga shaidan, ba sa iya bambance tsakanin wannan da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi musu da bayani wanda yake mai haske har ya kasance suna iya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya suna iya tantance tsakanin shiriya da ɓata saboda haka wannan ya zan kamar buɗe musu ido ne bayan makanta da Allah ya ce wa ma'anta bi hadi na umri an dalalatihim wannan ayar ba tana nufin ba ana ba ta ci karo da wannan hadisin bane waccan aya tana magana akan wanda ubangiji bai so shige ta ba ba yadda za a yi ka shirye shi kamar yadda Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta amma wanda ubangiji ya so shige ta ya zama da zuciyarka tana da kyau ubangiji ya buɗe zuciyarka ya tsaya ya saurari gaskiya to za ka iya yi masa bayanin da zai gamsu domin allah maɗaukacin sarki ya ka iko ya baka dama ta yi bayani wala shi ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim da allah ya faɗa a wata aya yace lalle kai ya rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shiryarwa da ake tabbatarwa a wannan aya ita ce shiryarwa ta bayani ta bayanin da zai sa a fahimci gaskiya shiryarwa kuma da aka kore a cikin ka la tahdi a zafta wa ma'anta anta hadin umri an balalatihim wannan wannan wannan aya ita kuma ana kore shiriya ce wacce take ta tawfiki wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai iya tankwara mutum ba sai ya bi tafarkin Allah da karfi da yaji zai iya tuka shiriyar a zuciyarsa ba zai iya masa bayani amma ubangiji shi ne wanda zai ba shi tawfiki da gabakakar wa azanar summa kuma sai na buɗe kunnuwa waɗanda suke kurane ta hanyar wa'azin annabi sallallahu alaihi wa sallam kurane waɗanda ba sa jin gaskiya su bita sai sun dawo suna fahimtar gaskiya suna aiki da ita wa quluban gulfa da zukatan da suke a lullube waɗanda a da can babu inda shari'a take iya ratsawa ta shiga ciki amma bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da aiko shi da Allah yayi ya sa waɗannan zukata wannan rufin da yake saman su ya kau shari'a tana shiga cikin su ta yaya za su shiryu bi an yaqulu la ilaha illallah ta hanyar su ce la ilaha illallah la ilaha illallah ke babu abin bauta da gaskiya sai Allah matukar suka faɗi wannan kalma to shi ke idanuwansu sun buɗe daga makanta kunnuwansu sun buɗe daga kurinta sannan zukatansu wannan rufin da yake kai ya kau ya yayi malam yake wani hada ruya anna hamalat al-arshi inda ma ataqu haml al-arshi bi qawlihim la hawla wala quwwata illa billah saboda haka aka ruwaito cewa mala'ikun da suke dauke da al'arshi arshi inna ma a haml hamlal arshi sun iya samun damar daukan al'arshi arshi na ubangiji bi qawlihim ta hanyar fadar da suka ce la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani canji babu wani karfi illa billahi sai ta hanyar Allah wannan kalma ko wannan ƙasar ya zo a cikin tafsiri a cikin tafsirin tabari karkashin tasirin fadar Allah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya waɗanda suke ɗauke da al'arshin ubangijinka a ranar gobe kiyama mutane ya mala'iku takwas ne to zai eh, ibn zaid ibn aslam wato abdurrahman ibn zaid ibn aslam sai daga cikin malaman tafsiri a madina yana daga cikin malaman tafsiri wanda suka shahara da maganganu wajen tafsirin alkur'ani Babari ya ruwaito daga gare shi yana cewa wannan aya da ubangiji yake faɗa yana ba mu labarin mala'iku da suke ɗauke da al'arshin sa yake yayin da Allah ya halicci al'arshi yake wa waɗannan mala'iku su ɗauki al'arshin suka ƙura sai suka kasa sai ɗaya ya ce ya ubangiji sai ka ba ni ƙarfi irin na ruwa saboda Allah ya ce wa kana an tuhu alal ma al'arshin ubangiji akan ruwa yake to a ba ni ƙarfin ruwa ni ma zan iya ɗaukar sa aka ce an ba shi ɗaya kuma ya ce sai an ba ni ƙarfi irin da iska ɗaya ya ce sai an ba ta ƙarfi irin na sammai a bakwai wani kuma ya ce sai an ba shi ƙarfi irin na ƙasai da kuma ƙarfi na ruwan wasu duk aka ce an ba su suka yi kura za su ɗauka sai suka kaka. shi ne sai ubangiji ya ce da su sai sun faɗi la haula wala quwwata illa billah da suka faɗi wannan sai suka iya ɗauka wannan asar abdurrahman ibn zaid ibn aslam shine ya ambace shi har ila yau an ruwaito shi ta hanyar abdullahi ibn salih abdullahi ibn salih an muawiya ibn salih shi ma ya faɗi wannan amma ba a same shi zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba saboda haka zai iya shiga da karkashin isra'iliyat waɗanda ake kawowa domin ƙarin bayani kawai ba domin dogaro a kansu ba wannan kalma ta la haula wa la quwwata illa billah kalma ce wacce take da girma kwarai da gaske take da matsayi da martaba kwarai da gaske kalma ce wacce take idan bawa yana fadarta to zai samu agaji da tallafi da taimako daga ubangiji ta wajen bauta Allah zai zama ba ya da kasala ba ya da gajiyawa wajen bautar Allah saboda yana neman tallafi da a gurin Allah don haka yake wa qad bata fi sahihayn an annabi sallallahu alaihi wa sallama annaha kanzun min kunuzil janna ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun wata taska ce daga taskokin gidan aljanna wannan hadisi hadisin abu musa al-ash'ari ne abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu ta'ala anhu shi ya ruwaito shi yana cikin bukhari da muslim ke lokacin da suka yi wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin tafiye-tafiyen su na yaƙe-yaƙe sai ya kasance duk sanda aka hau tudu ko aka zo gangara sahabbai suna ɗaga murya suna kiran Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ji su sai ya ce da su irbawu ala anfusikum fa innakum la tad'una غائبا ولا أسمى ولا أعمى ولكن ولا أسمى ولكن تدعون قريبا سميعا manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sauƙaƙa wa kanku domin ba wanda kuke kira ba wani ne wanda baya tare da ku ba ba wani ne wanda yake baya ji ba kuna kiran wanda yake kusa da ku kuma yana jin abin da kuke faɗa ce da ya tsawatar musu akan daga sauki suna kiran Allah bayan ya hana su ya ce su daina wannan domin kamar suna kiran wanda baya kusa da su sai kuma ya je sai ya ji abu musa al-ash'ari shi kuma a gefe guda yana la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah a sirri wato ba tare da ɗaukaka murya ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ala adilluka ala kanzin min kunuzil janna qala bala ya rasulullah qala la haula wala quwwata illa billah yace ya aba musa bala nuna maka wata taska daga cikin taskokin gidan aljanna ba yake eh a nuna mu manzo sallallahu alaihi wasallam shi ita ce la haula wala quwwata illa billah wato kalmar da kake faɗa din nan ba kankanwa bace ka ci gaba da faɗa kaga ya tsawatar ma waɗancan da suke sowa suna ihu suna kiran Allah ya hana su ya nuna wannan ba daidai bane domin wanda za a ɗaga murya a daddage ana sa shine wanda baya kusa ko wanda baya ji ana so sai ya ji amma ubangiji kusa yake da ku tare yake da kuwa huwa ma'akum aina ma kuntum sannan kuma yana jin abin da kuke yana ganin ku saboda sai ya tsawatar musu su daina ko da za su kirawo sunan Allah da fuskar zikiri to su kirawo shi da murya wacce kasa kasa wanda zai nuna ladabin su ga Allah da yazo ya ga Abu Musa al-Ash'ari cikin nutsuwa yana la hawla wala quwwata illa billah sai ya ga masa falalarsa falalar wannan abin da yake faɗa ya kira wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna alkanzu shine ita ce dukiyar da take a ajiye wacce ba wahala kai ka tara ta ba ita ce kira kan wato dukiyar da kake ajiye galibi alkanz shine dukiyar da ake samuwa ko a cikin ƙasa kamar abin nan kamar ma'adanai da albarkatun ƙasa galibi kai ma ganin ta kai kawai ba kai kai kai fafatukar tattara ta a gurin ba wannan shine kan to wannan kalmar la ilaha illallah kalmar la haula wala quwwata illa billah wato tana taimakawa ubangiji ya taskake maka irin wannan lada mai yawa a aljanna wanda ba tare da ka wahala ba kamar yadda haka kawai ubangiji ya sa kuka samu man fetur ba tare da kun yi kokarin samar da shi da kanku ba kawai dai kun an yi haka sai aka gan shi ko akwai wanda shi ya tsira shi saboda ka gashi nan taska ce ubangiji ya ajiye ta a cikin kasa saboda ku ci ku ji daɗi wasu cinyewa ga wannan kanzun ne min kunuzun duniya saboda aka samu wanda suka fi kusan duniyar suke cinyewa to idan ba ku samu kanzun zin kulubin duniya ba ku yi kokarin samun kanzun zin kulubin janna kada a zo a rasa ba kanzun nan na fetur ko ba kanzun lada a aljanna Allah ya to sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan kalma ta la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah da cewa kanzun domin za fadar ta zai sa a tanadan maka lada mai yawa a taskake maka shi wanda ba ka san irin adadinsa da yawansa ba da wannan kalma idan muka lura la haula ai la tahawula min halin ila halin babu wani canji da za ka iya samu a rayuwarka daga wani yanayi zuwa wani yanayi wala wata babu wani karfi da za ka iya samu ka aiwatar da abin da kake ganin shine daidai wajenka ba za ka samu wannan ba damar illa billahi sai ta hanyar taimakon Allah dukkan yanayin da ka shiga samun kanka cikin wannan yanayi ko canza wannan yanayin da kake ciki ba zai yiwu ba sai da taimakon Allah haka nan dukkan abin da kake so ka cimma ka aikata ba za ka iya aikata shi ba sai da taimakon Allah ubangiji ba zai baka ba za ka iya samun kowa cikakken karfi ba wanda za ka iya wannan abin sai ubangiji ya tallafa maka kaga wanda ya kunshi dukkan rayuwa ta mutum gaba daya canjin da za ka samu daga da'a zuwa ma'asiya ko daga ma'asiya zuwa a da'a ko canjin da za ka samu daga ainihin a shirka zuwa tauhidi ko canjin da za ka samu daga san duniya zuwa kan lahira duk waɗannan canji min halin ila hal ba za su yi ba illa lillah haka nan karfin ka bauta wa Allah ba za ka samu wani irin karfin da za ka bauta wa Allah ba sai ubangiji ya tallafa maka ya taimaka maka saura ka ga wannan kalma ta la la haula wala quwwata illa billah kalima ce ta isti'ana kalima ce ta neman taimako shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta mana kamar yadda zo a cikin sahih muslim hadithin muawiya radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ji mai kiran sallah yace hayya ala salah ka ce la haula wala quwwata illa billah yace hayya ala falah ka ce la haula wala quwwata illa billah yayin da yayi kiran ka zuwa ga sallah ya kirawo ka zuwa ga samun babban rabo kai kuma sai ka nuna cewa a gurin Allah kake neman taimako da tallafi dan ka ansa wannan kira wato ba yin kanka bane sai ubangiji ya tallafa maka saboda ka tun da ya kirawo ka zuwa ga sallah kai kuma sai ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah cewa ubangiji ba ni da wani wata dabara da zan iya canja yanayin da nake ciki ko in iya wata dabara ko ina da wani karfi da zai sa in yi abin da kake so sai ka tallafa mu to kaga ashe la haula wala quwwata illa billah kalimatu isti'ala ce wa kalimatu istirja' wasu sun ɗauki kalmar la haula wala quwwata illa billah kalma ce da ake faɗa an shiga bala'i sai ga mutum ba zai faɗe ta ba sai ya ga masifa ga dangana la haula haula wala quwwata la haula wala kalmar la haula kalma ce ta isti'ana ba kalma ce ta istirja ba an gane ko ana cewa ashiri ɗaya daga cikin masu ibada a gaban aljunai wanda suke ce sai yi da tsarifa wasu shugaban sufa ne al-junai cikin waɗanda ake jingina su zuwa ga zuhudu da ibada da tsantsiri inda tauri yana cewa ya fi duk sauran istikama tsayawa akan kitabu wa sunna wata rana a shidiri a gabansa ya ce da shi la haula wala quwwata illa billah wato ya ga wani bala'i yace la haula wala quwwata illa billah sai da aljunai sai yace masa yace wannan kalma da ka faɗa kalma ce ta beku kalimatu be a ka za beku sadirin wa beku sadr wa beku sadr li kalkin duka limita da qada'illah yace kalmar nan da ka faɗa tana nuna kuncin zuciya kuncin zuciya kuma yana nuna rashin yarda da hukuncin Allah kaga kalma ce mai kyau ya faɗa la haula wala quwwata illa billah amma sai wannan yace da shi kalmar da ka faɗa din nan tana nuna kuncin zuciya wato a lokacin ya faɗe ta ne dan ya nuna yana cikin wani bala'i ubangiji ya yi masa to kaga a nan akwai rashin arrida bi qada'illah wanda muke roƙon Allah wa nas'aluka arrida ba'da al a cikin addu'a mu muna roƙonka ya ubangiji ka ba mu gamsuwa da yarda بعد القضاء بعد القضاء باين كازرتر ده الأمر كازرتر ده وأنا أبو أكمل له كنت يا أبنجي كتين سامنا كتين سامنا جمسوا ده إرجاء ده وأنا الرضا بعد القضاء وأنا ببن ببن متاكين جسيا بقوة يكي يكي يكي واضر يشبه abin da yake wajibi akan kowa al-sabr bi qada'illah wannan wajibi ne ubangiji in yayi ya saukar maka da wani abu da dadi kai hakuri wannan wajibi ne amma arriba bi qada'illah wannan mustahabbi inda an ce kowa sai yayi arriba bi qada'illah to waɗanda za su iya cimma wannan buƙatar ɗan kaɗan ne domin ma'anar rida bi qada'illah shi ne ka ji da faruwar abin da rashin faruwar ta duk daya wato mutum ubangiji ya bashi wadata dare ɗaya sai ya asara kuɗinsa sai ya ji da lokacin yana da wadatar da lokacin ba ya da ɗin an kwashi duk ɗaya ne da shi ba bambanci wannan akwai kowa zai yi wannan Eh? ubangiji ya ba hore maka wata mata da kake so sai kawai Allah ya karɓi kashi sai ta mutu sai ka ji da ita da rashin ka da samu da ɗaya ne wadda fa shi ne riga da na. yadda aka zo aka zanka ranar ɗaurin aure a zo a zanka kuma ranar zama hukunci haka ka zan da wannan shi ne rida da ƙaba'in da wannan ke manya-manya kaga bigi ke bigi ba kowa zai iya wannan ba shi ya sa malamai suka ce wannan matakin mustahabbi annabi yana roƙon Allah wa as'aluka rida ba'da al-qada as-sabr ala al-masa'ib wannan wajibi ne domin abinda rashin haƙuri yake haifarwa shi ne ka rika kai ƙaran Allah ka rika kurmatu ka zuwa gurin wani Allah kamar shi zai yaye maka ba Allah wannan shi ne rashin haƙuri yake haifarwa sai ya sa ya zama haƙurin wajibi ne amma yarda da gamsuwa ka samu daidaito da samuwar abin da rashin samuwarsa wannan mustahabbi bai zama wajibi ba lokacin da musiba ta sami mutum ya ce, la haula wala quwwata illa billah alama ce ta cewa yana cikin yana jin kunci ka ba a samu arida ba ko to shi yasa ya nuna masa ba a nan kalmar take ba wannan kalmar da ka faɗa ta nuna kana da wani kunci a ranka an gane ko shi yasa ya masa inkari kalmar la haula wala quwwata illa billah ana amfani da ita wajen isti'ana isti'ana kuma tana kasancewa fi al-fima yustaqbalu min al-umur Na fi ma maza ana faɗarsa ne cikin abin da ake fuskanta na al'amura abin da bai kasance ba ka faɗa domin ubangiji ya tallafa maka ya kasance ba akan abin da ya riga ya faru ba an gane ku saboda haka sautari ita la hawla la quwwata illa muna ɗaukar ta kalma ce da ake faɗar lokacin da aka ga bala'i da dangadan ba kuma haka bane an fahimta saboda ta a kowane yanayi za ka faɗi ta shi yasa aka shar'anta mana faɗarsa lokacin da muka ji ana kiran sallah ba za a yi lokacin ba bala'i zai sauka ba ɗaliban ladan ya kira sallah bala'i zai sauka ana kiran ka ake zuwa ga wani aiki na alkhairi to sai ka nemi kai kuma tallafin ubangiji illa billah yayin da yake hayya ala sala hayya ala sala an gane wannan ko qala ta'ala ubangiji yace wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh wanda duk ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi ya ishe shi komai saboda haka a cikin bautarka da da'arka da biyayyarka ga Allah idan ka dogara gare shi to zai taimaka maka ya sauwaƙe maka wannan ayyukan sanda kowa yake ganin aikin da wahala kai sai ka shi da sauki tawakkali akan ga ubangiji ya kunshi tawakkali akan ga ubangiji akan abin da ya shafi bauta masa haka nan Allah yake allazina qala lahumun nasu illa an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa su ne Allah madaukakin sarki yake yaban su a cikin wannan ayar yake waɗanda mutane suka ce musu inna Allah taqaddama ulakum lallai mutane sun yi muku gangami yayin da ƙurai shawa suka nemo taimakon wasu ƙabilu da yawa aka yi gangami aka taho da niyyar za a cinye madina da yaki a cinye annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da yaki aka yi wa madina kawanya wanda shine aka fi sani da ghazwatul ahzab ko kuma ghazwatul khandaq wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam taron dangi to shine wasu ka zo suna tsorata annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna ce musu mutane fa sun yi gangami akan an yi za a yi muku taron dangi za a yi muku lugude shine fakhshawhum sai ko ku ji tsoron su wannan kalmar da aka gaya musu ne mukun sa su ji tsoro fa zadahum imana sai wannan kalmar ta kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya ishe mu ya isan mana wa ni'mal wakeel ma dalla da abin dogara wanda shi ne Allah ma dalla da abin dogara shi ne Allah madaukakin sarki saboda haka ubangiji ya ishe su komai ba su da bukatuwa zuwa ga kowa kuma shi ubangiji shi ne ya halittu waɗannan mutane da suka zo don haka shi zai iya da su har inda Allah yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin waɗannan wannan shaytan ne da yake tsoratar da awliya'ahu majibintansa masoyansa don haka kada ku ji tsoron su ku bi tsoro na in kun kasance mu'mini ne haka ne ya tabbata fi sahih bukhari a cikin littafin bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakeel قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وأن الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل عبد الله بن عباس yake cewa kalma ce da annabi ibrahim al-khalil allah ya faɗe ta hina ulqiya fil yayin da aka jefa shi cikin wuta yayin da kafirai suka jefa shi cikin wuta sai yace hasbuna allah wa ni'mal wakil nan da nan taimako ya zo masa daga allah qulna ya rukuni kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa qala muhammad hina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan kalma yayin da mutane suka yi masu taron dangi suka zo da niyyar za su murkushe musulmin madina gaba daya su karya musulunci a madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil qalabu bi ni'mati min Allah wa ridwanin lam yamsasuhum su wattabu wattaba'u qalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su lam yamsasuhum su wattabu ridwan Allah wallahu zu fadlin ala mu'minin fadlin azim lokacin da suka faɗi wannan kalma in kalabu bi ni'matin min Allah sai suka juya da wata ni'ima daga Allah wa fadlin da wata falala daga ubangiji ma'ana ubangiji sai ya saukar musu da ni'imarsa ya ba su falala ya ba su rijaye lam yamtashum su'un don haka wani abu mummuna bai shafe su ba wattaba'u ridwanallah suka bi yarda ta ubangiji wallahu zu fadlil azim ubangiji ma abocin falala ne mai girma yadda Allah ya agaza wa annabi Ibrahim alaihi salam yayin da ya faɗi kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil ubangiji ya agaza wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da lokacin da suka faɗi wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil haka nan ubangiji zai agaza wa dukkan wani wanda aka rinjaya wanda aka nuna masa kun karfi yayin da zai faɗi wannan kalma da kyakkyawar zuciya da ikhlasi da yaqini ya ji tun daga zuciyarsa cewa Allah kaɗai zai iya masa yayin da zai faɗi wannan kalma shi ma ubangiji zai kawo masa tallafi ta hanyar da ya ga da ya ga dama saboda haka a cikin dukkan al'amuran mu muna buƙatar mu nemi taimako mu dogara da Allah shi kuma ubangiji mai taimaka mana ne idan mun yi ikhlasi cikin abin da muke faɗa ibnu taymiya ya ce wa qismun salim وقسم ثاني يشهدون ربوبية الحق وابتكارهم إليه ويستحيلون به لكن على أهوائهم وأهواكهم غير الناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه وهذا حال كثير من المتفكرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يتخذون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه وكثيرا ما يدركون فيظنون ان معصيته في مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي وقد يسمون هذا حقيقه ويظنون ان هذه الحقيقه القدريه يجب الاسترسال معها دون مراعاه الحقيقه الامريه الدينيه التي هي تحري مرضاة الرب ومحبته وعبده ونحيه ظاهرا وباطلا to in da ke ya gama faɗar kaso na farko dangane da iyaka na abu da iyaka na tsaye kaso na farko waɗanda su muka ce suna yi su ne wanda muka zama bayanin su ne aka ce suna yi ya da ya yi har an manta ma mai aka ce ko eh? waɗanda mhm, wanda suke tawakkali yawwa wanda suke fakati sun san abin da Allah ya ce sun san sunna sun san gaskiya amma kuma suna sakaci wajen tawakkali wajen neman ubangiji ya tallafa musu ya agaza musu wajen su ga sun yi aiki da sunna din nan wannan da dama akwai wannan kasan a cikin mu'alif sunna gashi mun san gaskiya amma kuma jadadin tawakkali da isti'ana billahi sai a samu rauni ta nan sai yasa za ga mutum da shi aikin musuluncin ba wahala ne ya fahimce shi amma kuma zai rika jin shi da wahala sai ga ya kasa yi to shi ne sai zo kuma kaso na biyu su kuma ya shahadu na rububiyyat alhaqqi wa istiqarahum ilayhi wa yasta'inuna bihi wannan kaso na biyu su ne waɗanda suna hango ubangijintakar Allah ubangiji Allah shi ne ubangijinsu shi ne mahalicinsu shi ne mai azurta su shi ne mai basu shi ne mai hana su idan ya bayar babu wanda ya isa ya hana idan ya hana babu wanda ya isa ya bayar duk suna hango wannan suna hango wato bukatuwar su zuwa wajensa suna jin su bayan shi ne kuma lalle suna da bukata a wajensa har ma suna neman ya tallafa musu a cikin al'amuransu ma'ana suna neman taimakon nashi lakin ala ahwa'i sai dai suna neman taimakonsa akan soye-soyen zuciyarsu gashi suna jin cewa shi ne ya halicce su shi ne mai bayarwa shi ne mai halawa suna jin cewa su faɗin nan masu buƙatuwa da zuwa gare shi amma in sun tashi roƙonsa da neman tallafinsa sai su nemi tallafin shi akan abin da yake soye-soyen zuciya ne abin da san zuciya ne ba gaskiya ba wa azwajihim abin da kawai yi musu daɗi a rai shi suke neman ubangiji ya tallafa musu akan sa ghayra nazirina ila haqiqati amrihi wa nahyi ba sa duban hakikalin umarnin Allah da halinsa idan abu ya yi musu kyau zuciyarsu take tana son abu kawai sun suke Allah taimake su fi abu a yi ta musu addu'a amma kuma ba sa duba cewa abin nan Allah ya ce su yi shi ko kuma Allah ya hana abin nan ba ruwansu don haka za su nemi taimakon Allah akan bida za su nemi taimakon Allah akan zalunci duk za su yi. sun dai abin da ya mutu daɗi kawai a musu addu'a sai ka ji mutum ya ce a mun addu'a in ka bincika sai ka gaba da gaskiya fa amma kuma cewa yake a masa addu'a shi yana jin cewa akwai buƙatar a masa addu'a yana ya yashhadu rububiyyat Allah wa ya yashhadu istiqarahu ila Allah yana jin cewa Allah madaukakin sarki shine abun bautarsa yana jin buƙatuwarsa zuwa ga Allah amma kuma ya rantsa ido baya duban cewa abin da yake neman Allah ya taimake shi a kai umarni ne na Allah ko ba umarni ne na Allah ba abin da yake neman Allah ya taimake shi a kai Allah ya hana ko bai hana ba ba ruwansa ga wani Allah kai mu baɗi Allah kai mu watan maulidi Allah ba mu dukiya mu maulidi kaga maulidin nan ba ba umarni ne na Allah amma amma yana neman Allah ya taimake shi a kai kaga nan kawai abin da shi ya tashi yana so zuciyarsa tana buƙatar da yake so ubangiji ya taimaka masa a kai shi ne wanda kesimin da ibn taymiya yake faɗa lakin ala ahwa'ihim wa azwaqihim ghayra nadirina ila haqiqati amrihi wa nahyihi wa ridahu ba sa duban haƙiƙanin umarnin Allah ba sa duban haƙiƙanin hanin Allah ba sa duban haƙiƙanin yardarsa wa ghadabihi da hushinsa wa mahabbatihi da kansa wa da kinsa ba ruwansu da abin da Allah yake yarda da shi ko abin da Allah yake hushi ko abin da Allah yake so ko abin da Allah yake ki su ba wannan ne a gaban su ba yake to wa hada halu kathirin min al-mutafakkira wal mutasawwifa wannan shine halin da dama daga cikin masu nuna zuhudu da masu ainihin da awar bin sufanci galibi su in suka tashi addu'a ko suka tashi neman tallafi daga ubangiji ba suna duba abin da za su roƙe shi ya taimaka musu a kai abin da ya yarda da shi bane abin da ya dace da sunna ko bai dace su ba ruwan haka za ka suna roƙonsa ya taimaka musu amma akan bid'a wasu ma za ga suna roƙon Allah ya taimaka musu akan akan shirka ga suna neman Allah ya taimaka musu akan bin tafarkin shedan an nuna ma wani makabarta an share ta aka ce to muna so saboda waliwa ne da Allah a taimaka a gina mana masallaci a kai saboda wali wanda da yake kwance a gurin nan sai to Allah taimaka mana Allah ba mu abin da za mu taimaka kaga nan ba yana duba cewa abin nan ya halatta a yi ko ba halatta ba shi dai tunda ya yi daidai da san ransa to shi kenan zai daga hannu ya addu'a Allah ya taimake shi Allah ya ba shi gwiwa su ma kuma waɗanda suke son abin su ma su hannu su roki Allah Allah ka taimaka mana masallacin nan da za mu yi a makabartan nan mu ga ƙarshen sa mu ga ranar da za mu yi sallah a ciki su daga hannu suna wannan addu'a kaga nan a ba ta duban abin dan Allah ne yake a yi shi ko ba ke a yi shi za mu yi gangamin zikiri na shekara saboda haka Allah ka taimaka mana Allah ka agaza mana ba ta duban cewa wannan gangamin zikiri na shekara zikiri kullum ake so ka yi shi ba sai shekara ba biki ne zikiri to kaga waɗannan suna jin cewa akwai buƙatar Allah taimake su din suna jin haka a ransu amma kuma ba akan abin da Allah ya ce ai ba ba akan abin da ya dace da sunna ba akan abin da ya dace da zuciyarsu da san zuciyarsu yake to wannan hali ne na da yawa daga cikin masu nuna zuri wal mutasawwifa da masu wa sufanci ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في shi yasa zaka ga sautari suna aiki ne bisa dogaro da irin yanayin da suke kai a wannan rayuwar su wato suka duba idan ya gan shi cikin halin da'a shi ke da zai ci gaba da'a in ya samu kansa cikin halin ma'asiya zai ke wannan shi ne zaɓin Allah da ya masa ba haka zai ci gaba da wannan ma'asiya din wato duk inda ya tsabi kansa a wannan rayuwa za ya ci gaba da bin wannan hanyar ba tare da ya yi tunanin ya sake layi ya dawo kan hanya ba shi ne ya gan shi akan nan illa wajen na'aba aba ana ala'ummatin ummatin wa illa ala'atarin asarin ya same shi akan wannan to babu wani da za a iya shawo kwana ya yi wurwur a tun da dai ya kama wannan tafarki haka Allah yake son shi haka zai ci gaba har ya mutu to wala wala yaqiduna ma yurdi rabb subhanahu wa yuhibbuhu ba sa nufin abinda zai yarda da ubangiji abinda ubangiji yake so wannan ba shine a gaban su ba su dai abinda suka tsinci kansu a ciki shine kawai a gaban su wa katiran ma yaghlaquna fa yazunnuna anna ma'asiyatahu hiya mardatuhu Saukari ma za ka ga suna yin kuskure suna tsammanin abin da suke na saban Allah a ciki za su samu yarda Allah Saukari abin da yake faruwa ke yana saba wa Allah amma yana ganin saban Allah din nan zai kawo masa yarda Allah fa ya'uduna ila ta'til al-amri wal nahyi don haka sai ka ga sun koma ga rushe umarni da hali don haka babu ruwansu da shari'a ba ruwansu da me Allah ya ce a alkur'ani mai annabi ya faɗa a sunna wannan ba shi ne a gabansu ba wa qad yusammuna hadha haqiqatan sukan kira wannan haqiqa shi yasa zaka ji an ce wani dan addinin wato wani yana bin haqiqa haqiqa wato shi ne al qadariyya abinda ubangiji ya riga ya kaddara har ma irin waɗannan ibn tabiya yana faɗa yake zaka samu ma har su rika ganin saboda wani tallafi da suka samu wani nau'i na sultan wani nau'i na kudura da ubangiji ya ba su za su rika jin ma su ba su da bukatuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam za su rika jin cewa Allah bai aiko annabi zuwa gare su ba su suna karbar addinin su ne daga Allah kai tsaye ba ta bukatuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Allah ya aiko shi ne wajen awamun nasi amma su khasatuhum ke bantattu na musamman a wurin Allah ba su da bukata zuwa ga wannan shi to zaka ga irin wannan har ya kai su ga fita daga musulunci ba sani ba suna da san wannan abin da suke kai shine hakika wa la anna hadhihi al-haqiqata yajibu al-istirsalu ma'aha duna mura'ati al-haqiqati al saboda haka za su rika zaton cewa wannan hakika ta kaddara wato abinda ubangiji ya riga ya kaddara suka ga ya aiwatu a rayuwarsu sai su ga cewa to tunda ubangiji ya kaddara abu kaza ya faru a hannuna alama ce ta cewa abin nan ubangiji yana san shi da baya san shi ba zai faru a hannuna ba ko ba zai faru tare da ni ba saboda haka sai su sanci jiki tare da alhaqiqatul kadariya sai su manta alhaqiqatul amriyya sai su manta umarni na shari'a da hali na shari'a ba sa duban wannan janibin janibin abin da kawai ya faru gare su ko wani iko da ubangiji ya ba su ubangiji yana ba da tallafinsa ga dukkan wani wanda ya nema irin gwargwadon nau'in tallafin da ya nema kamar da ubangiji yake ba da wadata ga mutumin da yake mulini ya ba da wadata ga mutumin da yake kafiri ya ba da sarauta ga mutumin da yake mumini ya ba da sarauta ga wanda yake kafiri ya ba da wadata ga wanda yake mai da'a ga Allah ya kuma ba da wadata ga wanda yake fajiri kamar yadda zai ba da wadata ga wanda yake ainihin ya ba da sarauta ga wanda yake mumini ya kuma ba da sarauta ga wanda yake fajiri ko kafiri ubangiji yana yana wannan kamar yadda yake cewa kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min afa'i rabbik wa ma kana afa'u rabbika mahzura wato mun kasance kullum duk waɗannan da waɗannan ubangiji yana taimaka musu da kyautarsa ya ba waɗannan ya ba waɗannan ubangiji baya hana kyautarsa ga kowa haka ya ba su ya ba waɗannan muminan su ma ya ba su don haka ya ba su sai tsammani cewa abin da suke kai ne na gaskiya shi yasa Allah ya ba su kuma ubangiji ba haka yana ba wannan yana ba wannan saboda haka wani lokaci ma sai ka ga cewa sun samu wani sultani wa nau'u kudura ta hanyar ubangiji ya ba su wani tasarrufi su rika cin galaba akan abokan gaban ka ga cewa dukkan wani rukunsuli in ya taso sai ga wasu wanda ya ci nasara sai ga ah, alamar Allah yana san shi shi ya an buga da shi an bashi Allah yana san shi shi yasa haka ta faru idan shari'a aka shiga aka shigar da kotu sai a ce yayi nasara da to an buga an bakka alama ce ta cewa Allah yana kan ta kenan ka ci nasara ya samu cin nasara akan gallabar abokan gabansa ko ta hanyar kisa ko ta hanyar jigatawa duk wannan sai ta sa shi ya rika cewa alama ce ta cewa Allah yana kan abin da yake yi don haka sai ya dore ba tare da yana waiwaye ya ga abin da yake ya dace da sunna ko bai dace ba shi dai abin da yake dubawa kaddarar ubangiji da suke gudana a cikin ayyukansa alhaqiqatul qadariyya yake hangowa baya hango alhaqiqatul shar'iyya alhaqiqatul amriyya ko kaga ubangiji ya bashi wani nau'i na mukashafa wato zai faɗi magana sai kuma kaga abin ya faru ko dai aljanu ke sanar da shi ya san haka ko bai san haka ba wani abin aljannu suna wato kinsawa mutum idan ya kasance mai da'a ne gare su sai su dinga kinsa masa shi bai ma san cewa daga wajen su ne ba kamar da Allah ce inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim la yujadilukum sai su kai masa wahayi shi bai san cewa wahayi ne na aljanu ba zai dai rika jin abin a zuciyarsa sai ya daga kai sai ya yi magana sai abin ya faru sai ya saki jiki ganin abin ya faru sai ya ce to ubangiji yana kan yana lalle ni wali yadda jama'a suke faɗa haka nake <laughs> wannan sai ta ya saki jiki tare da wannan alhaqiqatul qadariyya din sai ya manta alhaqiqatul amriyya cikin irin waɗannan in suka rika sai su rika ganin cewa su kawai daga Allah ma suke karɓowa kai tsaye ba sa bukatar wasiɗa ta annabawa da manzanni ba sa buƙatar wata ta irin wacce kuke da bukatuwa zuwa gare ta a buɗa ma littafi a karanta maka su sai su ji ba sa son wannan shi ne abin da ibnu taymiya yanzu yake faɗa ana yake wa yanzuna anna hadhihi al-haqiqata yanzu qadariyya yajibu ma'aha zaka tafi jiki da wannan abin da kake gani yana ta faruwa dole mura'at al-haqiqati al-amriyya ad-diniyya ba tare da la'akari da haƙiƙani na addini haƙiƙa ta addini ta umarni da hali ba allati hiya taharri marzatir rabbi ku gyara idafa ce taharri marzatir rabbi ba marzata ba taharri marzatir rabbi wanda ita ce wato ka kirdaji ne Allah yake so ne Allah zai yarda da shi wa yi ka kirdaji abinda Allah yake so wa amrihi ka kirdaji umarnin Allah wa nahyi da haninsa zahiran wa a zahirinka da batininka a zahirinka da zuciyarka amrihi wa nahyihi zahiran wa batinan wato su zai suka kawar da kai ba ruwansu da wannan to wannan kaso shi ne ibnu taymiya yake bayani wanda su ne kaso na biyu su dai kawai suna ne jin bukatuwa zuwa ga Allah suna roƙon shi amma ba sa damuwa cewa akan abin da suke roƙon shi inda ya dace da sunna ko bai dace ba sautari irin wannan yana faruwa za a ga wasu daga cikin malamai ko masu ibada sai mutum ya zo ce a taya da addu'a akan wani harka da nake ciki ba tare da an san wata harka ce ba kawai zai ce a taya shi addu'a akwai wani harka da muke ciki a Allah a taya mu addu'a ko akwai wani abin da ya taso muna cikin hadari da Allah a taya mu addu'a ta yi ta ta ma ana kokarin binciko shi a bankado shi sai zai ce ka taya shi addu'a ka a gano shi <laughs> to kai baka sani ba sai ka kama addu'a kana roƙon Allah kai ba a nan ba ka tunanin abin da ake maka addu'a kan ta Allah yana suko ko ba shi to wannan shine kitulun da Ibn Taymiyyah yake magana akan shi bai kuma gama magana akan su ba insha Allah za mu dora a karatun mu na gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wannan shi yana neman karin bayani akan wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam kana idza إذا رأى إنسانا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a ga duk mutumin da ya yi aure yakan ce Allah ya sa maka albarka wa baraka alaika kuma cikin kai a karan kanka ubangiji ya sa maka sannan cikin abubuwan ka gaba ɗaya ubangiji ya sa masu albarka shine ma'anar wa baraka alaika a kan abubuwan da suke tare da kai dukiyarka iyalinka ɗayanka ubangiji albarkace su kai kuma ya maka albarka wai jama'a kuma kuma khair sannan ya hada kai da matarka cikin alkhair wannan kuma yake cewa sujjadar tilawa lokacin da mutum ya zo wurin zai zai iya jinkirta ta ko kuwa zai iya yin ta ko da babu alwala a magana mafi rinjaye mafi inganci cikin maganganun malamai dangane da sujjadar tilawa sujjadar tilawa ba daidai take da sallah ba sallah an shar'anta an shar'anta alwala a cikinta sai kana da alwala za ka yi salla, wanda babu salla wanda babu tsanki babu alwala tare da shi to babu salla tare da shi amma sujudu tilawa sujjada ce wannan ba salla ba sujjada ce ba salla ba saboda haka ana iya yin ta koda babu alwala koda ko babu alwala domin a sujudu tilawa za ka iya za ka iya waiwaye kafin ka yi sujjada za ka iya magana kaga sallah duk ba haka take ba sallah kuma tana da wasu rukunai irin su tsayuwa irin su karatun fatiha irin su wayi sujudu tilawa duk ba ta da wannan kaga sun sha bamban nan ba za a yi kiyasin sujudu tilawa da sallah ba in ka yi kiyasin ta da sallah to zaka sharkanta mata duk abin da ake sharkanta wa sallah wanda kuma babu wanda ya taɓa faɗar haka ba wanda ya taɓa faɗar cewa su yi tilawa sai an yi karatu an yi ruku'u sannan a yi ta ba wanda ya taɓa ta wannan to a shekaru kenan sun sha banban da sallah kamar yadda asar ya zo daga abdullahi dan abbas yake cewa tawafi kamar sallah ne sai dai shi an halatta yin magana a ciki kaga anan ma malamai sun fahimci wasu daga cikin malamai kamar ibn taymiya da wasu su sun fahimci cewa wannan magana ta abdullahi dan abbas ba tana nuna cewa dawafi ba zai yiwu ba sai da tsahara sai da alwala ba haka take nunawa ba tunda wato a dawafi babu maganar fuskantar alƙibla kusan alƙibla hannunka na hagu kake sata kaga ba sallah bane kenan a dawafi zaka za ka iya magana dan uwanka ka ba sallah ba sallah ba ka iya magana da kowa ba sai dai ka yi abinda aka ce a sallah akwai ruku'u akwai dagowa daga ruku'u akwai sujada a dawafi duk babu wannan shi ya sa ba wasu suka raunana wannan ruwaya dama ruwayar zuwa ga annabi sallallahu sun ba bata inganta ba shi ya sa wasu suka raunana ma ta fuskar hatta matani tunda an ce kawai an halatta yin magana a ciki tare da cewa akwai abubuwa da aka halatta ban da maganar abubuwan da na ambata duk an halatta su a cikin a cikin tsawafi amma ba halatta yin su ba a cikin a cikin sallah da haka sujudu tilawa ma haka ne babu magana dole sai mutum yana da alwala hatta fuskanta alƙibla shi ma wannan magana ce wacce babu wani dalili fitacce a kanta cewa in za ka yi sujudu tilawa sai ka kalli alƙibla me yasa mutane idan za su yi nafila bayan an gama sallah sukan canza wuri kuma me yau hukuncin haka babu wani hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta akan canza wuri yayin nafila amma an samu wasu daga cikin magabata suna yi wasu daga cikin magabata cikin tabi'ai an samu suna yi kamar da ibn rajab ya kawo wannan a cikin sharhin sa na fathul bari wasu daga cikin magabata suna yi wasu suna tawilin ah, fadar Allah maɗaukacin sarki yau mata hadisu akhbaraha cewa ranar da kasa za ta ba da labarurukanta wato lokacin da ka da guri za ta ba da labarurruka wato za a samu labarurruka daban-daban daga bangarori daban-daban wasu suna yin wannan tawilin amma dai ba wani nassi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka in mutum ya canza kada a matsa masa lamba saboda an samu wasu daga cikin magabata sun yi in bai canza ba kuma to wannan babu wata hujja da za ta sa a ce sai ya canza guri an gane ko wannan kuma ya kawo hadisin umu salama a lokacin da abu salama ya zo rasuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya samu wa qad basaruhu fa aghmadahu wato idan ya bude ya kalli sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufe mata idanu sannan yace inna ruha idza qubila tabi'ahu al-basar rai idan ubangiji ya yi umarni aka zare rai mala'iku suka ɗauke ran kai sama to sai ido ya bi shi da gani shi yasa ido yake buɗewa fa dajja nasu min alihi lokacin da ya faɗa haka yace inna ruha idza qubila tabi'ahu al-basar sai waɗanda suke jinyarsa danginsa sai suka fahimci ya cika na haka sai suka fashe da kuka suna maganganu haka shi ne annabi sai ya ce da su la du'a ala anfusikum illa bi khair kada ku yi wa kanku wata mummunar addu'a ku yi wa kanku addu'a mai kyau fa inna al mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun domin duk abin da kuke faɗa yanzu fa mala'ikun da suke nan suna cewa amin ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلصه في اقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه yayi addu'a ga Abu Salama to shine mai tabbayar yake cewa to gashi Abu Salama namiji ne don haka duk lamiran da aka yi amfani da su a cikin addu'ar lamirai ne na namiji to idan bata ce za a iya canza lamirin wannan ya zama dole domin cewa aka yi firli abi salama sai kuma kana cewa in firli fatimata ko li khadijata kaga ai dole dalilin zai canza za ka ce warfa da ha wa kulufha fi biya dole za ka canza lamirin zuwa na mace a yi mata ƙarin bayani akan wannan zikirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a wace bukata ce ake fadarsa duk lokacin da kake cikin kunci da damuwa kana iya yin wannan zikiri kana iya addu'a ka roƙi ubangiji ka faɗa wa ubangiji ka sifanta ubangiji da girman sha'aninsa ka tsarkake shi ana cewa babu muminin da yake cikin damuwa da zai yi wannan addu'a face ubangiji ya yaye masa abin da yake ciki na damuwa wannan shine dalilin faɗar wannan sai kuma wannan da yake cewa ya sha nonon matarsa yaya hukuncinsa ta sha madara haka babu babu maganar ba wai dan mutum ya sha nonon matarsa shi ta zama haram ba ya ɗauka ko wannan shi ne raba'a da aka hana abin nan innama raba'a su min maja'a yaro dan kankani wanda yake buƙatar nono a bashi ya sha shi ne raba'a wannan matar ka cika riga ka aure ta kuma ya za a yi bayan ta ba gaba gaba ta dawo baya magana ta ƙare don haka in ma kura ka so ta dama maka da shi ka ci wannan kai ta shafa sai wannan da ya rubuta doguwar takarda da dogon larabci yana neman ingancin wani hadisi wanda aka ce wai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce raka a goma sha biyu da daddare ko da rana a yi ta biya tsakanin a kowace sallah ma'ana kowace kowane rako biyu yake nufi ƙarshen sallar kuma sai mutum ya ce ya yi salati ga yayi ga Allah ya yi salati ga annabi a cikin sujjada sai ya karanta ya sau bakwai ya karanta ayatul kursi sau bakwai ya faɗi la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau goma sannan ya ce Allahumma inni as'aluka bi maqa'idil izzi min arshika wa min natihir الرحمن min kitabika wasmikal a'zam har zuwa dai karshe sannan wai sai ya faɗi bukatar ka sai ya sallama ce to wai a ƙarshe sai aka ce kada ku koya wa jahilai wawaye domin duk wanda ya addu'a da ita sai an ansa mata in ka koya wa jahili wawa sai mummunan addu'a an sa masa kuma wannan duk ƙarya ne babu wannan irin wannan sallar a musulunci saboda haka in ma kai Allah zai ki an sa'an amma saboda haka kan kasar cewa kai da ba wawan ba wanda duk ba zai shi ne wawan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa dan uwanmu da ya bace Allah maɗaukacin sarki ya dawo da shi gida Allah maɗaukacin sarki ya kubutar da shi Allah maɗaukacin sarki ya kubutar da shi in kuma wani abu ya faru gare shi ubangiji maɗaukacin sarki ya ba shi ladan ya ba wa danginsa hakuri da juriya Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye mu gaba ɗaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi